Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin ƙananan yara da ya haɗa da garkuwa da su da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka. A yau, za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali. Ga Madina Dauda da bakin namu. Sheikh Mahajadina, menene ya sa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida ɗin ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane zamani ne ya canza da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yake kawo ɗabi'u da farko tarbiyya ta uba ce kuma wannan tarbiyar da ta zama ta uba abin da yake lalata ɗabi'a uba ne ya zamana wani ɗan ƙaramin ɗan kasuwa ne wani aikin kamfani ma yake yana ɗaukan samtin dubu goma ko dubu sha biyar a wata yana da 'ya'ya sama da ashirin wani ba shi da abin da zai rike wannan yara ya mace ko za ki ga yaro da uwarsa da ubansa yaro ɗan shekara bakwai takwas tara goma ki ga yaro ɗan ƙarami makota ke shiga ko unguwa yake shiga gidajen makota za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa wani ma ɗan idan ije i wannan ko ya ɗau ruwa ije tallamfi wata ko ije i wani abin wani yaro karami za ki ga yana gwangwan ba zan taba manta ba muna zaune akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara takwas ba ya je wani gida a wata unguwa a kano da ya je ya je gidan iya gwangwan abu i magana ya magana ya ce akwai kwalaba a kawo mu siya da ya ji shiru matar gidan ta shiga ban kawai ta ɗora abinci sai ya kifar da abincin sai ya sa tukunya abu ya fito sai ga dan matan ya zo shiga sai suka haɗe a sauro aka yi kacibi aka zo aka ɗauko wa yaro gabaki ɗaya shekarar yaron takwas mm. aka ɗauko wa yaro aka zo nuna gidansu tire suka ce dagun yan sanda suka yi shi amma sun fasa sun zo su yi wa iyayensa wani to uban da muka binkita uban yana da mata uku yana da 'ya'ya ashirin da ɗaya uban kuma aikin kamfani yake yi wannan yaron in ji uwar a ta dai dan daddake shi wadda ta ta ce wannan yaron abin da yake zuwa ya yi, abin da ya sa ɗari uku ko huɗu ko ɗari biyar a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci sannan ya to musu da shi uban ko zuwa wayye ɗaya ɗaya yana gida guda biyu suna gidan ɗaya ya kama mata ya ɗaya kuma ya kai ta can wata unguwa daban amarar ƴaƴan su biyu ta ce sai musu wata biyu ma bai zo ba <laughs> saboda haka ƴaƴan su babu tarbiyya ya mahaifa ya ban mata ice tashin nan ta ce tashin hankalin sa a kira ki a ce kes din yaran nan yaran ba karatu ga kuma yan mata guda hudu duk guda uku yanzu an sa rana su ya karbi kuɗin auren da aka kada sa rana ya je ya kashe bai sai kai daki ba ko zuwa bai duk sanda aka yi man magana bikin sai fada sai fada tsakaninsa da ita to don ka hmm. uba wannan abu ya samo asali daga gida bai gata iyaye suna haifai yara saboda kiwo ne Allah ya baka ciwo ne Allah ya bayar kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙƙin ƴaƴansu to dole yaro zai zo ya addabi iyaye uba ka zo ka haifi 'ya'ya, ka zo ka haifi ƴaƴa baka sanya za ka yi tarbiyyar su ba baka ba su ilimi ingantacce baka ba su abin yi ba baka ba su abinci ba to ta yaya za ka gaya za ka gaya wa ɗanka ya ji baka duk wani nauyi na rayuwa baka ɗauke ma ba haka ya mace ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba ba ka ɗauke wa yako ba kuma duk budurwa ta taso tana jin ita ma da ta kawo dole za ta so dan jan bakin nan dan kayan kwalliyar nan da waya da su uba baya iya yi da uwa dole ajiya za a samu taɓarɓarewar wannan tarbiyya wannan abu laifi ne na iyaye kuma daga gida komai ƙashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addaba al'umma gaba ɗaya ba da dawo gare ka to yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi gida babu tarbiyya babu daɗi makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu ƙaruwa nan ma babu daɗi zuwa ake ma ake satan yaran bayan an karɓi kuɗin hmm. fansa kuma a kashe nan yaran to menene mafita mafita shine kifi daga kai yake fara rabewa hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin najeriya dole su tashi tsaye akwai doka da aka yi wadda take kare muradu da kuma haƙƙin yara ƙanana child rights act gwamnonin arewa sun yi kere da muzu sun ki sa hannu me yasa ba za su sa hannun ba sun ki sa hannu saboda ai suna amfani da yaran su kansu a matsayin makami na neman zaɓe su ma suna amfana da lalata da su tsarin demokradiyya din da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara gurɓatar da tarbiyya saboda 'yan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa ɗin me sun koya musu daɗin kuɗi kamin wannan siyasa ɗin me yasa abubuwa ba su lalace haka ba me yasa ba mu ganin rabta gwana kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin 'yan siyasa 'yan siyasa ke amfani da su su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hau sama na wajen juya da musu kwakwalwa da sauransu su riƙa yi abubuwa wanda yake babu imani babu tausayi babu jin kai babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan wani da ya saci dan wani ya kai a yanka siyasa bayan an bada da kuɗin fansa an yi eh. wannan doka har yanzu sun ƙi sa mata hannu a arewa sun ƙi sa hannu a arewa bayan nan kuma su suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a ƙasar nan amma kuma sun kasa suna nan sun watsar da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da 'yan siyasa 'ya'yansu suna a makarantu ne na kuɗi makarantu masu sulke na katanga da aka kewaye hmm. da masu gadi su ci mai kyau su sha mai kyau su yi sutura su ɗauki tsarin rayuwa daban wannan shine dalili da ya sanya dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi nauyi ne nata ne ku sani cewa shugabanci ko mulki amana ne muddin ba a kalle shi ta wannan fuska ba muddin iyaye kuma ba su tashi ba suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara ɗin da aka binna kar ka mai da kanka kawai na'ura ta kyankyaso ya'ya rutututu ka rika kwasa su kana watsa su ga al'umma al'umma ba za su gyara maka tarbiyyar yara ba haƙƙin ka ne kuma sai an tambaye ka kiwo aka baka na waɗannan bayan Allah kuma sai an tambaye ka akan su malaman addini kuma ku juya maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata aure miji da mata ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyya al'umma tukunna sai an gyara tarbiyya al'umma da yawa auren da kuke magana ai ba a ma san ma'ana auren ba ba a san da auren ba ba a san menene muhimmancin ba to sai an tashi tsaye an yi wannan gyara iyaye kuma a dawo da al'ada ta da al'ada ta da ta yadda yake ɗanka ɗana ne ɗana ɗanka ne kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabtar da kowane amma a zamanin yanzu ake yanzu idan ka kalli ɗanɗan makwabcinka a zamanin da ko hangen ka yi wanda yake ya girme ka ma ka hango shi zaka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma da'a amma a zamanin yanzu ya kai ga uba idan aka taba dan shi shine zai sa mu je ka nuna mana uban waye ya taba ka waje ne zai sanya ya ci gaba ya je ta bambani saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaranka hmm. ka amma zaka je kana zazzaga mashi tsiya kana fada kai ba abin nan ba to dole sai an dawo da aqida ta da a kuma hukumomi su tashi tsaye su sauke nauyin da ke kansu nauyi na tarbiyya nauyi na tsaro nauyi na ilimi nauyi na ƙoƙarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafa ya'ya da kuma abin da akwai kuma hukuma da take ta hana wannan abin da ake yi na fataucin yara wato naptip akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta mm. amma har yanzu ita ma wannan hukuma din ta kasance tana tsarin ta ne na boko domin me duk tsarin da yake wata hukuma an nada ta idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukan ku daidai da al'ada daidai da da aƙida daidai da ci gaban al'umma daidai da tarihin su da tsarin zamantakewa su ba muddin kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na tsira na fitsara na tsiraici to shi yasa mutanen ba za su rungume irin wannan hukumomin ba mun kwaso bayani sai dai kash lokaci yayi halin nasa sabili da haka Tilas mu ja nan sai mako na gaba mu ji rawar da iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu haƙa ta ruwa. Kafin na a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar da kuma Sheikh dina Sani Kano sai jagorar wannan tattaunawa wakilinmu Madina Dauda. Da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke maku fata alheri. Kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.